أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين masu kallon barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kiwon lafiya tare da babban bakonmu dr hussein magaji dakta muna maka barka da zuwa A barkan ku masu kallon to masu kallon mu idan ana biya da mu a shirin da ya gabata dakta ya mana bayani akan abin da ya shafa abinci kuma a musamman abin da ya shafa abincin yawa mata masu juna biyu da kuma kananan yara wanda ko ba kuma su ne al'umman nan kuma ya kamata mu kula da su mu kula da lafiyarsu da inganta lafiyarsu ta hanyar abincin da za a ci kamar sanin kowa ne duk wani ciwo ko kuma duk wata lafiya tana koma ga abincin da ake ci in ciwo ne za ka ga daga hanya abincin da ake ci ne idan kuma lafiya ce za ga duk abincin da ake ci yana da kusan kashe 70 cikin 100 na inganta lafiya ko kuma na kiwon lafiya ga ɗan adam to dakta a zaman da ya gabata muna magana akan da ya shafi abincin Kananan yara da yan uwa mata masu juna biyu kusan dai abin da shafi mata masu juna biyu kusan an bamu mu abin da ya kamata mu sani mu kula da shi daidai gwargwado to abin da ya shafi kananan yara muna ciki dai sai lokaci mana halinsa kusan mun kai ga bayanin abin da ya shafi zaki ko siga ko mm. kuma alawa ga yara tunda yaro dai alawa kam tana da matukar muhimmanci a wajen sa to kuma an bayyana mana cewa lallai ba ta cutarwa mun sani ko akwai karashin karin bayani da za a kammala akan abin da ya shafi zaki ga yara to jama'a assalamu alaikum wato muna muna akan abin da ya shafi shi alawa misali zaki ne ke cewa eh. shi alawan misali da ake ba yara bai da cutarwa ga yaro eh. so amma idan ana maganar zaki ka san kakan yi bayani ne akan zaƙi wanda mm. ake siyarwa kamar mm. anan zaga akan siyarwa ne a shaguna mm. da sauran zaga ake sayan yara so amma akwai kuma zaƙi wayanda mutane ne kawai a gida sukan kirkirai nasu misali ba tare da wasu masana irin su alawan madara da wawa irin su da sauran wani abubuwan su iloka yawa sami gaye yawa duk irin wa'annan kayayyakin eh. wata ka samu cewa mutum ne ya a gida kawai ya kirkiri kayan shi ya yi kuma misali ba wasu masana bane suka duba mm. suka ga cewa wannan babu wasu kwayoyin cuta da za su iya haifar ma yaro matsala kafin kuma ba nabda ka ciki babu kuma likita a ciki babu wani likita babu wasu masana akan kawai dai an da ne ana yi an an ga ana yi ne sauransu so kaga misali idan ana maganar zaki wanda shi zakin da ya dauka irin wa'ancan ne zai dauka dijjin irin wa'ancan zakin ne hmm. da wasu ma wanda mu ba mu sani ba so muna magana irin kayan zaki da muka san ana sayarwa ake sayan ma yara a a shaguna wanda yake zaka samu a kamfani ake yi eh wanda yake da nabdak na da ita hukuma ta san shi eh. hukumar lafiya ta gan shi ba zai cutar da yaro ba hmm. to saboda haka wannan bai da cutarwa ba a bukatan cewa an mai an ba yaro zaki da sauransu aka yi wani a'a hmm. saboda shi yaro akan bashi abubuwan da yake so ne yana hmm. murna yana sha saboda yana kara mai eh, misali irin kuzari da farin ciki da nishadi da annashuwa so duk irin wannan abubuwan ne haka so mm. amma ba irin wancan kayan zakin ba mm. watan kan mutum wanda ake a layi a wanda ake kawo mutum ya je ya bude wanda ake kawo primary yawa ko wasu abubuwa to ba irin wannan kayan zakin ba muna magana irin kayan zakin wanda su hukumar lafiya suka duba suka suka ganshi suka yadda da shi suka tabbatar cewa wannan bai da cutarwa an gwada masana sun a'a wannan an yi komai da akan shi haka bai cutarwa to irin wannan kayan zakin muke magana akwai na kayan zaƙin na layi na wanda ake a gida <laughs> ban san ya za a raba su da yara ba to wannan kayan zaƙin kasan ya danganta masu misali eh. Eh, da irin alkare da yanayin unguwan eh, yanayin inda yaro inda mutum ya tashi za ka samu cewa da yawan wasu misali ba su tashi a irin wannan wuraren ba so da yawan wasu kuma sun tashi a irin wannan wuraren mafi yawa ma suka tashi nan suka tashi cikin gari tashi a cikin birni cikin gari za ga yawa mafi yawa ana yi da ya za a samu dan kudin da zai shigo da zai shigo na ka sai akwai kwaba wannan akwai kwaba wannan sai kaga an tada abu an tada abu yawa ya dan bada dandano mai zaki mai gardi mai abin shikenan eh. to sai ga an maka masa suna ma ta yi bai da suna bai ba suna sai ka amma ka masa wani suna eh, ana maka suna to amma idan ka zura da kyau za ka cewa ko da mutum na cin yaro na cin abu. za ka ba abin da yake kara mishi eh da yawa kan amma misali idan ka dauki su irin wannan abin da yake ci ma ke so idan yaro na ci hmm. za ga yana kara mishi wasu abubuwa a jiki haka ne su wannan da aka su wani abubuwan da ke a jiki shi mun kamar da muke magana abinci yaro shi duk kashin eh, nau'in abinci yana da kyau a wurin yaro kamar da mm. muke magana cewa yana kara ma yaro misali mm. kuzari yana kuma kare yaro daga mm. ɗaukan cututtuka kamar misali kyanda da sauransu su ba kwandoro eh. da sauransu abinci yaro ne mai gina jiki eh. da ake ba yaro yana hana shi ɗaukan irin wannan cututtuka cin abincin da yaro yake in ka bashi abincin da ya kamata kamar da muke magana irin su wannan kayan gina jikin wake abarba lemu eh. da sauran duk irin wannan kayan ma'ana abin da ya shafi minerals da protein da sauransu duk irin wannan eh. abubuwan ana dauka ana ba su haka mm. da su wannan din so za ka samu cewa yakan taimaka wurin kuzarin yaro yakan taimaka wurin kaifin wurin basira akan shi kan mm. yaro yakan taimaka wurin rage ɗaukan cuta mm, da kuma ƙarfin jiki da ƙarfin jiki so yana da kayan muhimmanci a ce ana yaro ya kula da wannan abubuwan hmm. yana da muhimmanci wurin cin abincin shi hmm. ba kowane abinci bane zaka ce zaka rinka bayan ranka hmm. watan zaka samu cewa kamar irin nan kasa karayin ga wasu kasashe ma zaka samu cewa hatta abincin da yara suke ba zaka ba kowane abincin suke ba yaro ba saboda zaka akwai abincin zaka ana ba yara akwai wani irin kibiyar na sai zaka sukan ba anan zaka ana ce akan ba yara saboda shi in ana cin shi yana kamar yana ƙara basira ne na na kwakwalwa na eh, fahimtar sarrafa so za ka samu cewa akwai irin abun da nau'in da mutum yake ci yana ƙara mushi irin wannan abubuwan mm. so shi abinci ga yaro yana da muhimmanci kuma mu can yawanci abin da babba ya ci shine wanda yaro ya ci abin da babba ya ci yau wato shi ake ba ni bambanci ba bambanci illa kasa kawai za ka ga yaro wanda yake rarrafe zai ci kasa zai ci kasa so shine yau <laughs> shine bambancin sa da babba ba zai ci kasa ba to kaga shi kuma karbi ga wannan ga abu ya kawai yawa to shi kuma karamin yaro yana da bambancin abincin da yake so ka hmm. bashi idan ka ba yaro shi abincin da ya kamata watan ka hana shi kamuwa da wasu cututtuka ka hana shi kamuwa da abin da ya shafi cuta ta bakon dauro hmm. ka hana shi kamuwa da cuta ta da kare shi daga ɗaukan cuta ta da sauran irin wannan abubuwan hmm. wasan shi abincin yakan taimaka ma yaro da kuzarin da kuma da kuma irin wannan ƙananan cututtuka da yawan su zazzabi yawan irin kaga irin wannan ciwarwakan za ka mm. samu cewa ka kare shi daga ɗaukan wani abuwa saboda abincin da kake ci ya gina mashi jiki eh. garkuwan jikin shi yana da ƙarfi mm. bai zama wannan ba eh, so irin wannan abubuwan ka kare shi an mm. kare abinci ma yana da muhimmanci wajen garkuwar jiki yana da muhimmanci sosai ai shi ke kara garkuwar jikin mutum karfin garkuwar jikin mutum ta kiyaye mutum daga kamuwa daga cututtuka musamman kananan cututtuka kanunan cututtuka to zaka samu cewa idan ka kula da wani zaka yana bi da yana kiyaye yaro daga dukkan wani abubuwa mm. saboda haka yana da gayan muhimmanci misali mm. wurin ba yaro abinci mm. idan zaka samu cewa kamar irin wasu zaka cewa in an so abinci sai a tara wa mai gida da yawa <laughs> shi watan shi mai gidan shine za a tara mishi da yawa shi ba da shi wuce fa su kuma yaran sai a ba su dan kadan eh, alhalin su suka fi bukata ba na ce eh. shi mai ginin bai bukata ba ne yana bukata amma su sun fi bukata shi kawai da yunwa yake sanya su kuma gina gaba su gina jikin suke suke su yi musamman abin da ya shafi nama abin da ya shafi nama ne aka fi bambanta su eh. saboda zaka samu suna bukatar irin wannan abubuwan mm. saboda suna bukatar kuzari sosai suna bukatar gurkun jiki suna bukatar gwargwaron su ta rinka mm. abun nan da lafiya da sauransu saboda su kananan cututtuka saboda yanayin karfin garkuwar mm. jikin su bai kai nashi ba ka ganta su duk suna bukatar irin wani abubuwan so ko da uwar gida ta samu za ta yi dafa abinci ta yi wannan ta yi dafa abinci ko ta kawo irin wannan kayayyakin ya mm. zama cewa ba wai za ta tattara ba a ba mai gida a katin tebur ba a'a a katin faranti ko aje mushi ba a'a su ma yaran suna bukata ya zama cewa su ma an ba su da yawa mm. shi ma a bashi na shi mm. amma su ma a ba su da yawa saboda in suna samun rawa za ga suna kuzari suna tsalle-tsallen su za a kai kanka zama ka abin sha'awa sau sun zama cikin nishadi cikin cikin mana dai ba kana nufin ta kwashe ta zuwa yara ba in ya dawo wata ce ta ga dakta ne daga tausayin <laughs> magaji a talabijin ya ce <laughs> ya ce a zuwa wa yara ba haka ake nufi ba haka nake nufi ba ina bukata su ma yaran ba zama cewa an kula an basu ai wasu zaka samu a kan nake so in tashi zaka samu cewa idan aka su misali idan mai gida ya ce fa ne eh. zaka samu cewa idan aka zo kwashe koda na misali ka dauki koda nama ne zaka eh. samu cewa an cika wa mai gidan kwano da nama amma su kuma yaran hmm. wani su suka fi bukata ba a cika masu nasu kwano da nama hmm, wata idan da naman in zai isa ko a cika mishi kenan za a cika ma kowa amma yana kan misali su ya kamata a cika musu hmm. saboda suna bukata sosai shi ma yana bukata mai gida amma shi su sun fi su bukata a wannan matakin da suke wannan din to yana bukata mu yana da muhimmancin wanda sa da gayan muhimmanci zama cewa an kula da su yara irin wannan abubuwan saboda idan kai kula da su za ga su kai kanka irin yau zuwa asibiti wajen a kula na kaga nan gaba su ne dai za su rike gida za su rike gida sannan kuma abin da ya shafi tausayawa da soyayya yawa za ga ta karu a zakatun sai kaga yawa amma in dai zai zama na sai mai gida ya ci ya rage ma za a ba su za a ba su ko kuma nashi ya fi nasu ya to mummunan tarbiyya za ka ga yaro ya tashi da ita to sai ka ga <laughs> an samu kuma eh, wani bangare da dai muna maganar lafiya ne abin da ya shafa eh, eh, kyawun ɗabi'u wato amma dai lallai yana da muhimmanci haka ne to ai shi misalin ka ɗauki kyawun ɗabi'u ai shi ma cikin lafiya ne yanzu misali mutum bai da kyawun ɗabi'u ai bai da lafiya wata rashin lafiya abin da ake kamar da ke da ke ba mana magana lafiya da kake kawo bane ana magana rashin lafiya ba ana magana bane sai ya kwanta bane a asibiti ah, a dabi'a ita ma dabi'a ita ma akwai ta lafiya akwai kuma ta rashin lafiya akwai rashin lafiya eh, haka ne ɗabi'a misal ɗabi'an faɗa eh. a rashin lafiya ne gaskiya ne mai lafiya za ka tawo ɗabi'ar rashin tausayi Ɗabi'a rashin tausayi ai ciwo ne mm. Ɗabi'a rashin imani ai ciwo ne gaskiya ɗabi'an za ga mutum ya zo misali ya kashe mutum ai ciwo shi ma wannan ai dai ciwo ne saboda ai misali wanda ke da lafiya mm. ba zai aikata wannan abin ba to kaga duk irin wannan abubuwan kenan shi matakin irin wannan abin kenan eh. ya danganta da irin shi abin da ake magana misali kamar da kai magana akan lafiya mm. za ka samu wani bangare ne ake magana akan lafiya eh. saboda kai mun samu mana bangaren lafiyan abincin ne ake magana so za ka samu duk irin wannan ya kamata ya zama cewa an kula da yaro mm. saboda wa'annan kananan cututtukan da suke yaduwa ake iya kama su kamar misali a gari mu da muka dauki shi bakon daura da muke magana ake magana ko karambau Hmm. za ka samu da irin wani abubuwan ka kaga rashin irin wannan abinci in kana yaro yana cin irin wannan abincin da sauransu yakan kare shi hmm, daga irin wani abubuwan hmm. bayan kuzarin da zai kara mishi bayan duk irin wannan da zai kara mishi zai kare shi da daukan irin wannan kananan cututtuka saboda irin wannan abincin da aka bashi na eh. gina jiki an kula mai da shi yawa to yana bukatan yara lallai mu iyaye ya kamata a dan kula da irin wannan abubuwan na mm, wurin ba yara na abincin yara da za su ci wani irin abinci ya kamata su ci mm. me kuma ya kamata a rinka samu su watan kowanne dai hali mutum yake ciki akalla ya rinka dubawa ga cewa ya kamata ya dan so kaza ba ina nufin cewa idan mutum bai shi ya matsa mu kanshi bane mm. dole sai amma idan an samu hali yana bukatar irin wannan abubuwan kaɗan so yin kayan marmari da kayan ɗaya gina jiki dai da kasan yaro ke bukata saboda shi yana bukatar wannan abubuwan akalla yana dan ci akalla da rana a ɗinci so daya eh. ko da bayan cin abincin ne kaɗan tara su game da mm. kuma ake magana duk da muna magana lafiya ne mm. wata shi hatta wurin cin abincin akwai abin da ke bukata yana bukata ka zauna da yara. to ma'ana ba <laughs> ba je shi kadai da farantan ba je shi kadai da farantan gaba kawai yauwa kamar yadda ake kawai idan kai mai gida ka zo cin abinci kawai shikenan yara sai da su ringa rabe yara sai da su ringa rabe wata ya kamata a ce ka zauna da iyalinka ne a ci abinci yayi suna jin daɗi ana cin abin da ya kamata eh, wata duk eh. ciki yana daga cikin abubuwan da ke ƙara soyayya da kuma ƙarin lafiya mm, saboda za ka samu cewa idan mutum ko da ya ci abincin misali amma ya ci abincin ma cikin fushi sai ga aikin da abinci ya kamata a jikin shi bai ba so amma idan zai ci abincin yana cikin kwanciyar hankali sauransu hmm. za ga abincin shi kanshi ma yana amfani a jikin shi daidai da bambanci wani shi kwanciyar sa ya fita waje da abokansa eh wani da su ci abinci ya tsalle wani ya fi masa wani ya fi masa eh gaskiya haka ne akwai wani kuma ya zauna da iyalin da ya ci abinci kila kila ya fi mashi haka ne to masha Allah muna godiya sosai hmm. bisa wannan shawarwari da aka bayar musamman wajen kiwon lafiyar hmm. Kananan yara da inganta abincinsu mm. to sai abu na gaba za tambaya kai shi abin da ya shafi tsaftar abinci mm. to shi tsaftar abinci daga ina take farowa daga manoma ko kuwa daga 'yan kasuwa masu sayarwa ko kuwa daga ita uwar gida mai dafawa wato shi tsaftan abinci yana magana tsaftan abinci wato su kaman kale kana manoma kaga ai su sun wajen ban ruwa wani irin ruwa aka ba shi abin nan musamman shi abin da muke magana sun nan na kayan marmari kayan da sauran eh, za ka gaba da ruwan sama yawanci ake ban ruwan su ba eh wasu akan ba ga wani ruwan kwata ake saka masa wani <laughs> eh. <laughs> gashi nan dai za ga ruwan dai ba irin mm. mafi yawa ma dai ruwan da ake ban ruwa da shi wanda mutum zai sha bane dama eh. za ga an saki ruwan ne kawai na ban ruwa gashi nan mm. kadan ne za ka ga ana kiyaye wani irin ruwa za shi to ya tsaftar shi manomi idan ya sakan masa ruwan kwata ko ruwan me za a ce e, rafi wanda mm. ake wanka irin yara suke abin na ciki mm. komai ana yi kazanta ruwa wanda yake ba tafiya yake ba tsayayyen ah. ruwa haka eh. za a tarar da kazanta daban-daban a ciki to tsaftar abinci tana farowa daga nan ne wajen shi manomi ko shi dan kasuwar da zai dauko ya zo ya sayar shi ma kila za ka ga an ajiye shi ta bai bushe ba dan fara hunhuna ko hmm. haɗa mara kyau da mai kyau a abin nan ko kuma ita uwar gida wajen sarrafa abincin na'am kamar da ke magana tsaf <laughs> eh, kamar da ke magana shi tsaftan wasan ko daga manoma ne ko eh. daga yanayin ruwa nasu watan shi ruwa da ake hmm. ba shuka bi bi bata abin da zai ah. fitar din to na'am yawa shi yana taimaka mishi ne wurin ya rayu haka ne shi idan aka san misali kankana da cikin kayan marmari kayan marmari tana da ruwa da yawa tana da ruwa da yawa da za a mata bar ruwa da ruwan da bai dace ba eh da ruwan wannan ruwan da ke cikin ta kenan ba wannan ruwan ba wannan ruwan bane ah, shi yana ah. taimaka mata wajen rayuwa yanda zaka ce misali ka aje ka aje ke shuka tana kamar yadda misali mun shuka misali kankana da muke magana mm. da muka shuka kankana da muka ki ta ruwa ai za ta mutu eh za ta mutu ita a lokacin abin take bukata ishi ruwan take bukata ba tana bukatan wai ruwa ruwan sama ruwan rafi ruwan kogi ruwan famfo bane mm-hmm. a'a tana bukatan ruwa ne kowane iri kowane ruwa to lokacin da an bata ruwan amma ba ruwan da zai ba ruwan chemical wanda zai kashe ta ba kuma amma in dai ruwa ne in dai za ta rayu in dai za ta rayu to za ta miƙe amma in dai ruwan da zai kashe ta ne to kwada ma an san an san za ta mutu ma ba za ma ta tafi ba eh, ba za ta fitar da dan da za a ci ma san wani abu yawwa to za tana bukatan ya zama da cewa ruwa aka bayar idan ta samu ruwa za ka ta ta miƙe so lokacin da aka bata wannan ruwan ita tana amfani ne da yana raya ta so lokacin da har shi wannan abin da dan itacen ya fito so a lokacin sai ya nuna mm-hmm. to lafiyan shi anan shine nunan shi da ya yi daidai ba a shi ya riɓe ba tun daga lafiyan take farawa to ma'ana ruwan su wani ma kusan duk ruwan da za su bashi ba wata matsala ba matsala bane ta da shi mm-hmm. irin su kankana su salat duk da za a basu ba ruwan da zai matsala da shi ba wannan ba zai matsala ba matsala da shi da sauransu so lokacin da dai yayi din misali kankanan ta yi hmm. ko mangwaron ya yi ko gwaiban ko sala ko wani hmm. abu dai haka ya yi sai hmm. aka bar shi ya rubi to wannan lokacin ya zama guba kaga ya zama guba idan aka saffara shi aka ba mutum ya ci me yakon ya samu karin lafiya sai samu akasin haka so lokacin da aka ɗauko aka sayar aka kawo to za a duba shin wannan abincin da zan siya mu je mu safara shi yana da kyau mhm. bai lallace ba mhm. so idan ya lallace ba za a ci ba sai a zubar da shi dai bangaren manoma tsaftar manoma kada su bar abu ya rabe kada kuma a dauko shi danye danye wannan shine tsaftar da ya kamata su kiyaye amma kuma akwai abin zaka akwai wani abin zaka suna dauko shi danye danye ne saboda idan suka dauko shi danye danye kafin saurin mutane zai nuna eh. idan ba su dauko shi a kuma a daidai wani lokacin ba idan suka bari in dai a lokacin bai kai ga wurin wanda zai amfani da shi ba da ya kwana ɗaya biyu zai lalace to zai rabe eh. so kuma a lokacin ba zai yi a siyan da shi hmm. mai amfani da shi ba mai shi wanda zai kamata ya ci ba ma'ana kenan ana iya tsinkowa abu danye sai an nika kamar da ake cewa eh, irin mangwara haka za ga an nika shi ko kuma an dauke shi kafin a kai wani gari ya gama nuna ya nuna yawa to irin wannan nuna ita ma lafiya ce ita ma lafiya ba matsala shi wani bai cutar da lafiyan jikin mutum saboda saboda shi ya ya ya hmm. wannan ya riga abin da ake ce mishi kamar irin dama ya burani ne eh, yawa ya eh. fara wannan abubuwan to sai aka ya fara alamun nuna alamun nuna so amma bai riga ya gama nunan ba wato idan yin wannan nunan yana bukatar ya nunan a amfani da shi a lokaci ne amma idan aka bari dauki wani lokaci kuma ya lalace mm. so kar a bashi ya kai wannan matakin mm-hmm. kada a dauko shi danye shagab shagaf yawa kada kuma a bashi ya nuna lugui lugui to yana tsaka <laughs> tsaki to abin da ake bukata kenan so lokacin da aka kawo shi kenan daga lokacin shi kuma mm. an dauko shi an kawo shi gida an siyar. to mm. lokacin da aka so aka kawo gida aka kawo gida to a nan kuma tsaftan za ta kara wurin sarrafa shi mhm. ma'ana to yanzu mun gama da manoma to su masu sayarwa dillalai da sauransu wanda suke saya daga hannun manoma su kuma ya tsafta ya kamata su kula da wannan wani. su tsafta abin da ya kwalkwata saboda wurin aji shi watan da yawa za ka samu cewa wurin aji abincin ci ne amma ba tsaftace shi ba mm. an bari kuda na hawa yawa akwai wannan an bari wurin ma ba a wanke ba tsaka kwari kwari da sauransu musamman tsaka tana tsaka da sauransu yawa da irin wannan cututtuka suna yawo da su musamman kuma kila wani abu ne wanda bai son ma iska ya rinka hawa kan shi ya ɗibo wani kura ya zuba mushi kaga yana buƙatar a rufe shi to shi a mm. lokaci guda mai sayarwa zai kula da tsaftan wurin da yake sayar da abin da tsafta inda zai aji abincin mm. saboda abincin wanda a safara shi a kai shi baki mm. kar a bar wani kwayan cuta ya wannan ya haushi mm, musamman wanda ba sai an dafa ba musamman wanda ba sai an dafa ba eh. to ba a bukatan wannan abu misali mun mu dauki misali kankana akan wasu kamar misali akan yayyanka ta kamar wasu kasashen zaka sun yanka ta amma wasu kasashen ba sa siyan ma wanda aka yanka sai dai su siya guda ɗayanta kwallonta his je su yanka da kansu eh. to za ka samu cewa misalin wasu kasashen irin namu ka samu cewa akwai masu da wannan kankana amma sun yayyanka shi ko abarba yau an yayyanka shi da ya mutum ya siya a lokacin zai ci hmm. su kaga a wannan kuma yana bukatar kyakkyawan kulawa hmm. na farko ba zai wuce shi mai aikin mai yankan kanan ba da zai yanka maka da sauransu misali na farko hannun shi ba zai hannun shi abu ɗaya ba hmm. ya taɓa wannan ya kaɓa kuɗi yana yanka maka abin zaka ci a bakinka ne ya anshi kuɗi daga wurin wannan ya kirga kuɗi da hannun shi ya ɗauki wancan ya ɗauki wancan amma kuma zai zo ya ɗauki abincin da zai yanka maka hannun ka ci da hannun kuma zai ƙara taɓa nama sai baka ka ci kaga mutum ya ci mai kenan me yakon ya ci abin da zai ƙara mashi lafiya ya ji ya ɗauki wani kwayan cutan kuma ya taɓa wannan abu da shi an haɗa mm, baka san kuɗi daga inda wannan ya fito ba kuɗin hannun ya fito mm. ya yawo kusan mutane ba adadi mm. ya shiga wurin kaza ya shiga wurin kaza ya shiga wurin mai aiki kaza ya shiga wurin mai kaza da sauransu ya shiga a juhu irin kaza ya shiga wurare daban-daban an ba shi ya rike da ya zo ya kamata a ce hannun nashi akwai akwai abin kare hannun daga taɓo-taɓo abu ba. misali kamar a ce safa hannu ya sa kafin ya taɓa abincin da zai ci kenan wakan da zai amfani ta wankakkiya ce sannan ya rufe wannan shi abincin in ya fere ya rufe zai ya gyara shi ya fere cewa bai bari kuda ya hau ba mm-hmm. ya yanke ba zai kama ya wani taɓa ba sai ya ɗauki leda ya mm-hmm. sa ya kulle ya binka ya zama da cewa shi bai taɓa wannan abun ba mm-hmm. kaga idan ya zo zai yana amfani da hannun shi idan ya zo yi hannun shi na cikin wannan abu lokacin da ya zo inda kuɗi zai hansa to yana buƙatar ya cire wannan abu eh, kada a dama abu kada ya dama wannan abubuwan ba kuma saboda misali zai anshi kuɗi a lokaci guda kuma da wannan safan a hannun shi mm. sai ya anshi kuɗin naka ba shikenan an dame abin kaga da ya anshi kuɗin naka haka zai kirga abin da ke kuma sai ƙara ɗaukan ma na wani sai ya ƙara taɓawa so kaga yana buƙatar a kiyaye tsaftan shi mm. wannan abin kenan haka zaka inda aka ci gaba mai karɓar kuɗi daban mai bada abinci daban eh. so da yawan kashe kashe ne cimaka wasu shaguna a nan ka shiga zaka mm. ɗauka shagunan sai da abinci ne amma zaka ɗauka kamar shagunan sai da kayan zinari ne saboda an tsabtace wurin an yi komai da komai haka ne hata abin da za ka sha'awa ka saya din yana cikin gilas yana cikin gilas sai dai ka nuna sai dai ka nuna shi kuma mai taba shi da banki mai taba shi da banki mai an san kuɗi da banki so mu a lokaci guda zaka samu cewa mai taba abin mai taba abincin shine mai an san kuɗin hmm. to amma su za ka samu shi kadai kamfani daya ya ki dauko ne ya taimaka mishi <laughs> eh. so kaga kuma shi abin da ya kasa kiyawa bai kiyaye lafiyan abin da zai mutane su ci hmm. bai kiyaye lafiyan sana'a shi lafiyan kan kansa kan kansa so ya kamata shi wani zai amfani da kuɗi daban ne hmm. shi kuma wanda yake taba shi wannan kayan abin shi ma daban yake hmm. ko da yake shi taba shin yake ya kamata yana da shi wannan abin da yake sa hmm. saboda na aiki shi ma ya kare lafiyar shi sannan ya kare lafiyar wannan abin so daga nan kaga shi ma ya kare wannan lafiya so kamar yadda kake magana kuma idan shi abinci ne ya zama da cewa sai an kai gida kamar wanda za a dafa wannan da muna bayanin abin da mutum ya saya lokacin zai iya amfani da shi zai iya shi yawwa kama kama abin da shafa kayan miya irin su tumatir su ya kaga wannan su ma duk suna samun wannan dama dama a karɓi kuɗin yawwa kuma a ɗauka ai wannan <laughs> a zuwa mutum kayan miya da sauransu eh. so da haka zaka samu cewa ko da za a yi akwai wannan misali zaka samu kamar wasu din zaka samu su idan za su ba su suke an san kuɗin ba mm. masu zuba kayan miya daban shi mai zuba kayan miya zama bai an san kuɗi idan ka je misali kayan miya ma zaka samu cewa gefe kowanne akwai inda yake zuba kuma ka je ka samu abu ka rinka zuba da kanka sai ka zo ka yi auna maka ka biya shi kuɗin shi shi mai a san kuɗi ko an cikin shi a san kuɗi amma mu can wajejen mu ai shi mai kayan babu wannan duk babu wannan a wajejen mu haka ne shi ne mai kayan ya bata kuɗin ko da nama ne misali mai sai da nama ne haka zai bata eh, kuɗin da jini kwarai da gaske za a kama shi haka ba shi sabon kuɗi hmm. amma zai zai kama kuɗin da jini shikenan kuma kaga jini ya taɓa wani in wani ya zo kuma yana neman shi ma a bashi sai a bashi canji sai a bashi canji <laughs> za kuma an bar misali ko da naman da ake magana ko ai misali kayan da kake magana kayan miya ne mm. an bar su kuda na hawa an bar su kura na hawa su ganye su sun me da sauran su abubuwa haka eh, za zaka samu cewa su ana a'a duk wa'annan kayan kayan ci ne amma an kare su daga duk wani kwaro da zai hau su kare mm. kawo wani ɗauko wani cuta ya ɗora musu mm. sannan hatta irin kura ya ɗibo ba za a bar shi wannan abubuwa. duk da yake masu misali ba su da irin wannan koren dai amma dai akwai iska na yawo za ta ɗauko wani cutan eh. ta zo ta zuba to amma sun rufe ba a bari abin da zai ci a buɗe eh. abincin ci a buɗe so kaga an tsaftace shi abincin kenan tun daga wurin shi mai sai da wannan kayan tun tumatir eh. da sauransu so lokacin da aka sai wannan kayan kuma shi ma hmm. kaga ana kula da tsaftan shi kenan tun abu ne wanda za a kai ciki to babban aikin yana gida wurin ita mai gidan amma ita matan gida uwar gida wacce ita za ta saffara abincin so hmm. daga nan shine zai iya ba da abincin da za a ci shin wannan abincin da za a ci lafiyayye ne ko ba lafiyayye ba ne ko da su wa'incan sun bi duk matakansu eh. na kare wannan abincin hmm. daga ɗaukan wani cuta eh. so amma kuma yana na daga ƙarshe wurin uwar gida hmm. misali sai aka ɗauko ya ta sarrafa shi wurin niƙan abincin duk da yake an niƙa an sa shi a wuta so amma ya tukun yana zai amfani da shi yake ya wanke ma abin nan ya wanke abin tsaba ce irin su shinkafa yawa ya aka wanke ya aka wanke shi an cire tsakuwan an cire tsakuwa an yi duwan abubuwa so in an cire ma an misali babu to ya aka zo wurin hada ishi shi miya ya tukunyar miyan take bayan an sa tukunyar miya abu da aka bata mm. ya aka yi wannan da wannan abun sannan kuma mm. tukuna an bayan an gama abincin sai aka gama so ya shi ya kawo mai gida a lokacin da yara da za su ci abincin suna bukatan a kwanan da za a samu musu abinci idan musu cewa wankakke ne watan bayani fi cewa idan an wanke kwano da za a ci abinci an aje shi ba idan an zo kuma za a ci abincin ba shi ma yana bukata a ƙara wanke shi idan ka wanke kwananka za ka ci abinci sai ka zo za ka ƙara zama ma abinci a lokacin yana bukata a ƙara wanke shi saboda lokacin da ka aje shi baka san yawan ko me ya zo ya haushi ba amma da yana da kinin ya tsafta inda ya ajiye shi ba wani abu da zai iya hawansa eh. zai zama ba matsala kenan duk ba abin da ake maka wato shi ana so a kiyaye tsaftace abu ne wato idan ka zo zaka yi amfani da shi shi ne a lokacin ka ƙara wanke shi dama yana buƙata ka wanke shi ba a buƙatar ma dama ka bar shi cikin datti watan ka tsaftace shi mm. idan ka zo zaka amfani shi sai ƙara tsaftace shi dai yana taimakawa mm. sosai na ka zo ka zuba abincin mutum ya zo ya zuba abinci wasu lokacin da mutum ya zuba abincin mm. idan ya zama da cewa duk an kiyaye wannan abin kaga zai ci abinci tsaftataccen abinci kenan eh. ba tare da abinci ya gurbata wallau ta wurin sarrafa shi ba walau ta wurin kwanan zuba abincin mm. ba ba mamaki ita uwar gida ta yi kokari iya wurin dafa abincin wurin mm. sarrafa abincin har ta gama to amma sai a samu akasi mm. abin da za a zuba abincin bai da tsafta guda ya bi kwari guda ya bi kwari ya bi duba daure ba duba daure ba tunda idan yanzu ka aje shi ba mamaki kwari sun zo sama ba za ka sani ba eh, shi amfani ka kara daurewa kenan so idan kara daurewa ka kora wannan abin da ake tunani abin da ake tunani akai walau ya faru walau bai faru ba kuma zai iya faruwa mutum bai sani ba eh. amma alamin mu shine cewa ka daura yan a kara daure shi to lokacin da ka kara wankewa to sai a zo a aji abincin mm. so a lokacin kaga an samu abinci kenan ingantacce mm. lafiyayye so a lokacin za a aji abinci mm. sai a ci abinci lafiyayye ba tare da wani abu ba ya taba shi ba to sannan kuma a wannan lokacin za ka samu wasu abincin kuma su ba ita uwar gida take safara su ba ana kawo su ne daga waje suwa mu shi mai gida zai je eh, dafaffe dafaffe ko kuma irin na talla da ake kawo gida gida ko kuma irin na talla da ake yin shi ko kuma wanda ake bi gida gida wanda ake bi gida gida ga kaza ga shinkafa da yake ga shinkafa da miya irin ko kuma sai dai mutum ya dauko kwano a zuba masa ya biya ya biya ko kuma na yankan na masu shaguna ne eh wanda ake zuwa irin restaurant haka ko restaurant ko kuma na gwangwani wanda ake zuwa shago a siyar haka ne to kaga shi kuma wannan alhakin kula da shi yana huku yana hannun ita hukumar mai kula da ita hukumar lafiya mm-hmm. ta ta jiha mm. ko ta ƙasa ko ta karamar hukuma ko ta wani mm. ba akwai malaman tsafta akwai malaman masu cini maka magana suna da masu duba abincin watan dole jimata duk abincin da za a yi mm. yana da iyakan adadin kwanakin da zai kare yanzu misali kamar a nan dan je hutu kaɗan haka ko mu ba misali sai mun dawo daga hutu ok to insha Allah insha Allah to wasu kallon mu za mu dan je hutu na takaitaccen lokaci sai a biyo mu da wannan insha Allah